يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا الله تشكيكم سا يومنا رانر شاترا ga watan takwas shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar 28 ga watan 6 shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam gaban karatunmu na wannan littafi nabiyun rahma na ɗan uwa Dr. Sheikh Muhammadu Sani Umar Musa Rijal Lemo zamu mu tashi a shafi na 38 marakalin da'awa matakai matakai na kira zuwa ga Allah da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiwatar da'awati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama maratib kiran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da matakai almartabatul ula mataki na farko annubuwa annabtaka da Allah ya bashi shi da aka kira kansa aka danka masa annabta kira ne almartabatu thaniya mataki na biyu kuma inzaru ashiratihi al-aqrabin gargadinsa ga danginsa makusanta makusanta cikin danginsa wannan shine mataki na biyu almarhalatu thaniya inzaru qaumi Salisa kai almarhalatu almartabatu Salisa martaba ta uku mataki na uku inzaru qaumihi gargadi ga jama'arsa gaba ɗaya laraba da yake cikinsu a cikin garin makka almartabatun rabia mataki na hudu in zaru ƙaumin ma a tahun min nazirin min ƙabli gargaɗinsa ga mutanen da wani mai gargaɗi bai taɓa zuwa musu ba kafin zuwan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul arabu qatibatan sune larabawa baki ɗaya kaf almartabatul khamisa mataki na biyar in zaru jami'i man a wasu gargadinsa ga dukkan wanda kiransa ya isa zuwa gare shi min aljinni wal da suka haɗar da aljanu da mutane ila akhirid dahar har zuwa ƙarshen lokaci har Allah ya karɓi rayuwar bayi shi na kira na ta ci gaba wasu na ta isa masa da abin da ya zo da shi suka samu suke kuma wato ci gaba da isarwa marhalatu sirriyatid da'wa matakin kira a ɓoye addinin musulunci yana da tsararruka akwai lokacin da babu maslaha a bayyanar da abu to wayewa da sanin ya kamata da yin daidai shine a rufe shi a ɓoye shi kada a bayyana akwai kuma matakin da barin abu a ɓoye bai da ma'ana ba maslaha to ɓoye shi a irin wannan matakin illa ne ba daidai ba ne to matakin farko da manzo ibi a kiransa shine kira a ɓoye sau da a lokacin babu ma'ana a bayyanarwa babu maslaha a fitowa fili din ba'da nuzuli qawlihi ta'ala bayan saukar fadin Allah madaukaki ya ayyuhal mudaththir ya kai mai lullaba da bargo ƙum ka anzir tashi ka yi gargaɗi wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka wa fa fatahhir ka kuma tsarkake ka zama cikin tsarki domin ganawa da ubangijinka cikin tsarki warrujza fahjur ka ƙaurace wa gumaka ba kai ba su wala tannun kuma kada kai kyauta kana neman ƙari a kai abin duk da ka bayar ka bayar don Allah ba ka da buƙatar godiya ko sakayya ka zama a kan wannan tsari sau da haka tsarki ciki da waje ake buƙata ga tsarkin sutura ga na halayya to ka zama a kan wannan tsarin shi ne zai baka damar saƙonka ya shiga ka tafi inda za shi نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yunkura daga kan shimfiɗarsa tunda an ce tashi kai gargaɗi kwanciya ta ƙare wa akhadha yad'u ila ma umira bihi sirran ya fara kira zuwa ga abin da aka umarce shi ya kira zuwa ga shi a ɓoye limuddati talata sinin tsawon shekara uku ina kira a ɓoye ba tare da ya fito fili arara ya bayyana ba wa kana taharruquhu fi hadhihi al-fatra mummotsawarsa da kai kawansa a wannan dan lokaci a wannan tsakani na kira a ɓoye na shekara uku ya yi shi ne wasa tsallabi na tarbutuhun bihi a silatu wasa tsallabi na tarbutuhun bihi ya aiwatar da kiran ne a tsakankanin wanda dangantaka ta haɗa su mithlu zaujati kamar matarsa da dangantaka aure ta haɗa su ya kira ta zuwa ga Allah wa abna'ihi da ƴaƴansa da suka kasance ɗaya a gare shi ina matsayin uba gare shi su ma ya kiraye su wannan dangantaka ta jini kenan wa maulahu da kuma bawansa zaidu bin shi ma shugabanci a kansa na ya zama shugabansa shi kuma yana bawa wannan alaƙar da wannan dangantakar ta sa ikiraye shi wa rabibihi da kuma wato ainihin agolansa ko abin rainansa shine sayyidina ali dan dan uwan babansa dan abu talib shi ma da yake yana ƙarƙashin kulawarsa ya kira shi zuwa ga Allah wa asdiqaihi da kuma abokansa da dangantaka ta zaman tare da abokantaka ta haɗa su duka waɗannan wanda suke dab da shi ne wannan aure ya haɗa wannan ɗanɗan uwa ne wannan bawa na ne wannan aboki na ne wannan matata ce an fahimta a haka yi wannan kiran a ɓoye su wannan za ku iya abun ku shiga da ku shiru ba wanda ya zai dakan daka shi kan daka dan kadan kan kadan bakin bakin gado ko to shi aka yi a wannan kar dakan daka aka wa kullu man innu ila annahu yaktumu sirra da kuma duk wani wanda ya nutsu cewa in an kiraye shi zai iya ɓoye wannan kiran da aka yi masa ya bashi a ɓoye daga shi sai ubangiji sai kuma wanda ya kira su suka sani fakana min awa'il alladhina dakhalu fil islam sai zama daga cikin waɗanda suke yan farko farkon shiga addinin musulunci akwai khadija radiyallahu anha matarsa khadija Allah ya yarda da ita allati kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi wacce ta zama ita ce farkon wanda ya ba da gaskiya da Allah da manzansa dan da aka yi wahayin a ita aka zo aka gaya rufe ni rufe ni ta rufe shi kin ji kin ji abin da nake gani kace zo mu je muna da wanda za a gaya wa aka je kuma ga masa ce ai wannan abin da kake kai daidai ne ko amin yi waraka ta bin mako to bata gamsu ba ta yi wannan bata biyo mijinta ba a yi haka da ita to wannan shine kama huwa mashhur kama yadda yake shine abin da ya fi shahara cewar farkon wanda ya bada gaskiya da manzo matarsa wa hawwalat alaihi amran nas ta kuma sauƙaƙa masa al'amar mutane ce to kwantar da hankalinka kakka wani damu kakka ji komai dama mutum galibi matsalar ta cikin gida ta fi tashin hankalinsa to cikin gida lafiya duk abin da aka yi a wajen kashe gida to ya wuce amma aka ce lokacin da aka dawo gida sannan matsala za ta fara to ya ka da hutu ba kaji ba kome za ka ci sai kai dan wuya an gane ku. وكان وكانت بذلك أول من أمر الله ورسوله بتبشيره بالجنة a ta dalilin haka sai ta zama ita ce farkon wacce Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa da ya mata albishar da gidan aljanna فعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace ata jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibrilu ya zo gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah harihi khadijatu wannan fa ita ce matarka khadija qad atat ma'aha ila'un fihi idam ta zo ɗauke da wato ainihin mazibi da ke ɗauke da miya a cikinsa au ta'amun au sharab ko kuma yake ɗauke da abinci ko wani abin sha fa'iza hiya a tafka idan ta zo gare ka ta iso ta ƙaraso ta kawo abin da ta riƙo faƙra alaiha salam min rabbiha ka ce ubangiji ya ce na gaishe da ita wa minni ne ma ka ce ina gaishe da ita ai wannan abin aikan bara ne ce Allah ya taso dan aiki a zuwa da kai yana yi da kai Allah ka yi da mu wa basharaha bi baitin fil janna wa bashir haka kuma kai mata albishir da wani gida fil jannati a cikin aljanna min qasab in an ce qasab da abin da yake da gado gado ma'ana kamar yanzu da ake da tayar wani kan wani ko to mai irin wannan ne sai kuma wanda aka da dutsen nan ne wani kan wani za ga yana ba da ɗan wani wato designing na wani ya haɗu da wani to irin wannan aka yi mata ba jigar jigar ba ne la sahaba fihi babu hargowa a gidan tsit wala nasab kuma an shiga ba aikin wahala a ta zama aljanna ina maganar wahala kuma bari a ce na musamman a aljannan ba Allah ta kai mu an gama da khadija malam sai ce ibnu ammihi ali sai kuma dan baffansa dan dan uwan babansa sayyidina ali bin abi talib dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi alladhi kana fi hijrihi wanda yake karkashin kulawar manzo in an ce hijir shine nan kwebi wanda yake tabda manzo ya jawo shi jiki wa huwa ibn ashara sinin a sannan yana ɗan shekara goma ala asahhil aqwali a bisa mafi ingancin maganganu sannan ali ina ɗan shekara goma ya karɓa addinin musulunci an gama da sayyidina ali maulahu zaidu bin haritha yace sai kuma yantaccen bawan manzo zaidu dan haritha radiyallahu anhu shi ma Allah ya yarda da shi الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da shi a daidai lokacin da babansa ya zo yana neman sa babansa ya fito neman ɗansa ida ce da samun zaidu ɗan sa a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace da zaidu lokacin da babansa ya zo neman sa icin masa in eh, shi ita fa'aƙin indi in ka so kai zaidu ka zauna tare da ni a matsina na manzan Allah shugaban da ya ‘yanta ka a ci gaba da rayuwa har Allah ya ikonsa wa in shi ita in ka so fantsalik ma a ka ku tafi tare da babanka da ya zo neman ba matsala faƙala bal uqimu indaka ice ina in gana tafiya tare da babana ai zama da ni da kai ya kama ni nan gurin ka zan zama. a ah, to ai biyar rahama din ke ka ga rahama kuma ka tafi ka bata <laughs> fa aqama indahu izauna gurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa urifa daga nan ne ma aka san shi ake tantance shi da zaid ibn muhammad aka koma kiransa zaid dan muhammad tunda har ya ce shi ya zaɓi muhammad to ai kawai a kira shi zaid dan muhammad ba a daina gaya masa haka ba hatta nazala ƙaunuhu ta'ala har sai da fadin Allah madaukaki ya sauka ud'uuhum li aba'ihim Allah ya ce ku kiran bayan ku da iyayensu da suka haife su huwa aqsatu inda Allah shine bafi adalci a gurin Allah da a danganta shi da babansa ba da wani babansa suratul ahzab aya ta biyar wanda yasa ba a kiran wani da sunan baban da babana sai dai in wani dalili ikama irin yadda ake tsintar kai a yanayi wani lokaci kamar ni an sani da abubakar abbas kuma abbas ɗanin mahaifina ne da mahaifinsa da kakana wanda ya fi mahaifina 'ya'yan mutum ɗin saraka ya riƙe ni da ya je ikai mu makaranta gaba ɗaya da nasu 'ya'yan mu wajen goma turmis to ko aka ce zuriya abbas abubakar abbas ni ma sai na fada abubakar abbas amma abubakar zakariya mahmud nake sunan mahaifina zakariya allah ji kansa da rahama ya rasu ina kamar shekara irin sha biyar haka saboda haka sai zaman to ake kira na da abubakar abbas duk takarduna da haka aka sani a makaranta da haka aka sani to hadisin da mazo yake cewa wanda ya kira wanda sunan baban da ba babansa ba kaza kaza kaza to ba ina sanin ne ba an gane ko eh yanayi ne ka samu kanka ka ce yanzu za ka yi gyaran takardu sai makaranta kuma rika shakka anya ko ba takarda wani ya hau ba ko to za ka bata abubuwa da yawa ba yadda ka iya eh, to irin wannan ta faru da uzuri eh, amma in dai da dama da za a gyara a gyara shine abubakar siddiq sai kuma mai biye da su abubakar siddiq radiyallahu anhu Allah ya da shi wa huwa awwalu man saddaqa min ar-rijal shine farkon wanda ya fara ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin magidanta cikakkun mutane wanda suka zama sun kai munzalin wato a riƙe gida وفيه جمد شين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر من ذا الله تلا من الله ثبت أغريش يتي وصحابا عمر إن الله بعثني إليكم حقيقة ألا يا أيكون قرنكم فقلتم كذبت سيقولك شيء قرياك إرنسو أبو لهب ديتي تبا لك ألي هذا جماعتنا da sauransu kuka ce ƙarya nake wa ƙala abubakar sadaqa amma abubakar ya ce gaskiya ya faɗa sau da ka duk jama'a sun koma ƙarya guda amma abubakar shi ne ya zama tare da ni a ɓarya guda wannan manzo ya faɗa lokacin da aka ɗan samu saɓani tsakanin umar da na abubakar abubakar ya ce ka yi haƙuri shi kuma ya fusata ya ce bai haƙura ba hankalinsa ya tashi da ce manzo kaji kaji abin da ya faru da ni umar amma fa bai haƙura ba shine manzo yake cewa kai umar jina wannan bawan allah shine ya gaskata lokacin da ake karyata ni ka san da wa kake saboda aka shi ma sai ya shafa kan sabuwa. shi a magana ta wuce manzan allah wa fi itsari hadhihi sirriya a tsaka da wannan kira na ɓoye ta harraka abubakar abubakar siddiq ya motsa wasata a ƙaribihi tsakankanin makusantansa wa mawalihi da bayinsa wa asdiqaihi da abokansa wa man fi bihi min qaumi da duk wanda ya aminta da shi daga cikin mutanansa yace an yi ma aiki ya same ni shi ma ya rika kira manzo na yi shi ma yana yi fastajaba lahu nafarun karim sai wasu adadi masu ɗimbin yawa da daraja suka amsa masa kira minhum Uthman daga cikinsu akwai sayyidina Uthman bin Affan dan Affan halifa na hudu na manzo na uku kai cikin halifofin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo ke jin kunyarsa ki bashi auren ƴaƴansa biyu ɗaya ta rasu aka ba shi ɗayar da isa ɗayan matar su ce na ma da wutan ƙara maka tauhidi ya zauna ba magana can an ba shi mutuwa suke yi wa zubairu bin al-awwam da kuma zubairu dan awwam shi ma ya amsa masa kira wa talha bin ubaidillah da talha ɗan ubaidillah wa sa'ad bin abi waqqas sa'ad dan abi waqas ta dalilin kiran abubakar siddiq ya amsa kira wa abdurrahman bin auf abdurrahman dan auf ma maloniyan nan na lokacin manzo shi ma a lokacin ta hannun abubakar siddiq ya amsa kira wa Usman bin maz'un da kuma Usman dan maz'un wa abu ubaida bin al-jarrah da abu ubaida dan jarrah wa abu salama bin abdul asad da abu salama dan abdul asad abdullahi kenan wal arqam bin abil arqam da arqam dan abil arqam wanda gidansa ma yake cewa daru arqam wanda shine headquarter kiran manzo a farkon al'amari waɗannan duk a ta dalilin albarkacin abubakar siddiq suka karɓi musulunci to ko wannan kawai iya musulunci ayyan banda kuma ta kai wato komai nasa ya saka wa manzo abubakar abubakar Allah ya sami irin halinsa wa min khilali alaqati haula'i a ta tsakankanin alaƙoƙin waɗannan akadal islamu yantashar musulunci ya riƙa yaɗuwa fi makkata a cikin garin makka wa kharijiha da kuma wajen garin makka wa dakhala fihi unasun min butuni quraish jama'a da dama daga cikin wato ainihin tsatsan ƙwarishawa suka shiga cikin addinin musulunci wa mawaliha da bayin da suke cikin wato ƙwarishawa wa mimman ishtahara bi islamihim min al-mawali daga cikin waɗanda wato musulunta su ta zama ta shahara daga cikin bayi fi hadhihi al-marhala a wannan wato mataki Bilal bin raba akwai Bilal dan raba. mai kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa suhaib bin sinan rumi da suhaib dan sinan ar-rumi wa ammar bin yasir da ammar dan yasir wa walidihi wa walidihi kai da mahaifinsa shi wato yasir din wa ummuhu da kuma mahaifiyarsa sumayyatu bintu khayyat khayyat ko sumayya ai eh, khayyat ita ce wacce farkon wacce ta fara shahada a musulunci ta ce mace ta farko da aka fara kashewa saboda addinin musulunci saboda caka mata mashi da aka yi a tsiraici har sai da ta mutu ko kuma ta ce sai da duk abin zai faru ya faru a an allah ilaha mace mai kamar maza da aka yi yanzu sai mace kallabi tsakanin rauna ba kunya eh. min fawaid hadhihi al-marhala daga cikin amfanin da wannan mataki yake da shi أن في إلهام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة أكمسا ود الله مدوك كيي ومن ذنس إلى دامنة الله استبت أغريش نا أن يبدأ بالدعوة سرا يفار كيران أقوي با أفيلي با تعليما أقويسا أقوي كويروا وإرشادا أقوي شريروا liddu'ati ga sauran masu kira zuwa ga Allah fi kulli zamanin wa makani a kowane lokaci da kuma kowane gudu idan kiran ka zama ka yi a ɓoye shine ya fi zama maslaha to a ɓoye a yar ƙarƙashin ƙasa kan a ankara kawai ka ci garin unguwa kawai kuwa zama naka ba a sani ba to shine ya kamata ba karan farko ka ɗaga ba a kwantar da kai kafin ka warke ka taso tafiya ta kuma balle an gane ko a sai ka bi ta salon wato hikima ila mashru'iyyatil akhdh bil hayqa ma'ana ana shirye da sauran masu kira da cewar a tsarin addinin musulunci an shar'anta riko da taka tsantsan ya eh, kai taka tsantsan wajen salon da ya kamata ka bi wajen gayyato wani zuwa ga abin da kake da shi ya karba wal asbabiz zahira da kuma riko da abin da suke dalilai na fili wanda za a iya amfani da su a matattakala a cimma nasara wama yuqarriruhu at-tafkiru da kuma abin da tunani na kwarai yake tabbatarwa wal aql salim da wal aql salim da kuma abin da hankali kubutacce yake tabbatarwa kai tunani mai zurfi abinda tunanin na ya baka mai zurfi mai kyau to kai aiki da shi min alwasa'ili na abin da ya shafi hanyoyin bi allati yanbaghi an tuttakhadha min ajli alwusul ila ghayati ad-da'wati wa ahdafiha waɗanda suka dace an tuttakhadha a rike su min ajli alwusul ta dalilin akai ga isa ila ghayati ad-da'wa zuwa ga makura ta abin ya shafi na abin da ya shafi kira zuwa ga Allah wa ahdafiha da manufofin da kira zuwa ga Allah yake da shi to koyarwa ce aka yi wa manzo kuma koyarwa ce ga al'ummas to duk wanda zai kira zuwa ga Allah to ya kalli yanayi ya kalli guri ya kalli zamanin da yake ciki da kuma al'umma shi in ya bayyana wannan abin akwai kwa nasar ko kwa sun kuro sai tafiya ta yi nisa ku abu karfi sannan ya dago kansa an fahimta wannan shine abin da musamman duk inda ka je kana bako yanzu ne zaka kira zuwa ga Allah to sai ka bi irin wannan sallah Allah ya saka wani dan uwa da alkhairi ana cewa da shi Ahmad Abbas can wajen rijiyar zaki yake da zama mun yi Madina tare da shi shi ma yana da kokarin kira zuwa ga Allah a harkar kiran maguzawa wata rana ya taɓa zuwa wani ƙauye suna ganinsa sai aka yi cakansa yaya don an san irinsu suna zuwa ci a zance ya zo yi shago tariya a nan gidan aka ce ribeka ita eh ribeka fa je suka hira da ribeka rana kawai abin da ike su juya ya dawo Isake komawa da zai tafi sai lodi kayan sawa na neman taimako daga ɗaliban da yake korwa mata da masu ina zuwa ka ce ka dawo a kira wata ya ce a yau ba gurin ta na zuwa kaya na kamo sai dai ko ba su ne ba ko kuna su ha me zai sa sai ba kaya irin wannan ce ba su irabar da kaya ki sake juyowa to da haka da haka to irin wannan sallar sai kayi amma ko ka zo kai shi kenan inda alhamdulillah sa kwantar da kai wallahi su ba su kawo wannan abin ba su san shi ba a lokacin sai ka bi hikima sai ka bi dabara suna jin wannan ya ga wani abu a gurin sa har yana so har ma suna da kima da zai biyo ko ma ya ga cewa ya fahimci suna da bukatar sira har ya kawo musu a wannan ko ribe ka yi ne ma a bai ko to ko ba ribe ka yi ke so ba shi da sai dan ta zama Aisha ko kuma Khadija daga baya sai ai haka to sai an kalli irin waɗannan abu shine amfanin karantawar ai aiki da shi sai ai nasara kamar yadda manzon ya nasara Allah ya samu dace anna sirriyat ad-da'wa marhalatun iktabatha dhurufun muayyana haƙiƙa kiran koye koye kira mataki ne wanda yanayi tantantacce ijaza shi yanayin da ake ciki shi ya haifar da shi cewar yanzu shi kadai ne a filin sai gidansa sai kuma wanda ya isa da shi mai ci da sha a ƙarƙashinsa wanda ya yanta to wannan yanayin abin komai cikin laluma a sauƙaƙe a rufe a yi komai a gama sai daga baya kuma dama ta a fito a to wannan yanayin kuma cewar ya zo gurin da wato su basu san abin fa yake so a yi ba ko ba shi shine ra'ayinsu ba a ja'ala al'ali haka ilahan wani yanzu a ce duk allolin su duka su zama sai dai a ɗaya ba sauƙi ne da abin ba a gurin to kuma fitowa kai bulbulo balo da su ba sauƙi ne da shi ba to irin wannan yanayin shi ke jaza a yi hikima a ɓoye a tafi a hankali yake cewa kino an ta takarrara fi asrin minal minal usuri irin wannan yanayin zai yi maimaitu a wani lokaci daga cikin lokutan ba za a ce shi kina lokacin manzo ai an yi wannan abin ya wuce ba ai yanzu musulunci ya karfi kawai a fito wallahi sai a murƙushe ku cikin dan kankanin lokaci a sai ku tafi a hankali yadda su ma turan suka wasu suka lokaci a hankali a hankali shekara ɗari ma tun ana kama a kai boko da ƙarfi ana ƙi in ka gama kuma ga mota ga aikin yi ga gida ko yanzu kuma kai kake bi ana cewa sai ka biya kuɗin registration sai ka yi na kaza sai ka yi na kaza ko za ku kamo ka aiki ana ki to shekara nawa suka kafin a fahimci haka to kai ya kuma ya kira na kira zuwa ga Allah ba za ka yaka sai ka ce an ta kira abu yake nan ai manzon Allah ya gama mana wannan ya gama maka din ne mutanen sauya suka yi yanayin sauyawa yi sai yi hikima sai ka bi salon da a ta tafiya ana ta ciwo mutane har ya zaman tuma wanda za su hau kan mulkin a yi faɗa da su a kan shari'ar musulunci ba su san ko ba sai musulunci to ga mu abin da za su yi wucewa to haka amma sai haƙuri kai ka zama matattaka na farko wasu kuma su zo su sake har kuma a kai lokacin za a ce Allah ji kan mu su suka shimfiɗa mana wannan hanyar da muka zo gare kada a ci da zuci to sannan bayan haka mala ya ci gaba da cewa wa fi daulatin min ad-duwal kuma irin wannan zai iya faruwa a wata ƙasa daga cikin ƙasar ko da a wata ƙasar daidai da a bayyana ko mutu a wata ƙasar sai kaga boye wacce ta kama kamar irin wanda muka yi makaranta da su a irin su Rasha zaka suna magana cewa dama yadda ake a unguwa za ku dan tattara ƴaƴayen irin da asuba wannan ya fito a sace izo shiga gidan wannan ya fito shi ma malamin zai zo in aka yi sallar asuba sai ɗan yi karatu sai an ɗauki can wani ɗaki na ƙurya ina ɗan yi suna ɗaga murya iya su cikin gidan za su sani da haka ake yi ba komai za ka fito fili kai to haka haka har kuma sai kun ci ƙarfin abin sa ce to abin za a yi kai kuma a unguwa ka za ka fi can ka ba da karatu sai zama gidaje gidaje ɗan kirga ku sallar ku ku yi a gidanku kowa kai ka zama limamu haka magana lafi jika ta haida ma take yi kasala da bakin ma kai da karfi ba sauki ne to ko mu a Najeriya ba ga wasu na zuwa NYSC ba sai mai karfin hali na Allahu akbar gari gaba daya a yoyoya zuwa sashi a gaba kai wallahi dodo zai cinye ka ce to ai shikenan yau dai ai an yi kuma za sa ku a gaba a gaya za ku sallar ku kare har ku gama ku anya ku dodo bai gaba da ku sai an ga kun idan lafiya lau kuma gobe kun fito a ce a ci wannan da shirin da suka zo a nan nan najeriya ba wani to haka yanayi yake sa a ɓoye har kuma abubuwa su tafi mitulus duwani shiwa'iyya kamar wato daulolin da suke mulkin gurguzanci ba sauƙi ne da ka fito ka ce za ka musu musulunci sai a ba a hankali allati la tasmahu lil muslimi bi mumarasati ayyi da da'awin islami waɗanda ba sa ba da dama ga wani musulmi yi wani abu na gogayya ko wani nishaɗi da sunan kira zuwa ga musulunci fa yattaru ila an yastakhfiya bidinihi wannan sai sa shi ba yadda ya iya sai ya buƙatu zuwa ga wato koye abin da yake na addininsa hatta ya tamakkan hayye ƙarfi sun ma yu'linu nishaqahu sannan sai ya bayyanar da nishaɗancinsa bai na malai tsakanin al'umma wa huwa amarru wa huwa amrun kai yuqaddaru bi hasbi albi'a wannan al'amari ne da ake kwatanta shi da gwargwadon yadda taron al'ummar da kake rayuwa suke in wanda in ka bayyana da abin da kake fene an yadda kowa ya abin da ya zaɓa wa kanka sai ka bayyana amma in inda ake cewar wani bai isa ya abin da ba shi ake a cikin gurin ba to sai ka ɓoye an fahimta ko eh, a wanda sun yadda kowa yi abin da ya zaɓa wa kansa amma a wanda kuma in dai ba za ka yi abin da ka zo ka tarar iya da kakannin ne ba to baka isa ba to irin wannan sai ka yi bata salon hikima har abubuwa su karfi eh, allati ya ishu hal muslim wato society jama'ar da musulmi yake rayuwa a cikin su ne zai bashi damar ya ga wani irin salon ya kamata ya bi wajen bayyanar da addininsa ko rashin bayyanar da a ah, ba ga annabi Musa ba lokacinsa da ake gaya mana waje a rajulun ko min aqsal madinati yas'a ah. qala ya Musa kaza kaza kaza shi ma wannan ina boye imaninsa me yasa ya boye imaninsa ina tsaka mai wuya da fir'auna da 'yan masarautarsa ba shiri da musulunci ba shiri da saƙon da annabi musa yake ɗauke da shi kuma ya gamsu da abin da annabi musa yake kai tun da haka ne bari mu ba annabi musa gudunmawa a cikin wannan masarautar da nake tunda ni na cikin 'yan masarauta in an yi mitin na zagaye in bashi wato likit to kai maza ka san lai ana tana mutum yanzu magana kashe kaza musa ko yace to kafa mai ci ban baki ba sai tafiya ina yi ina waiwaye ko an biyo shi yaya za a cin masa ko ba za a cin masa ba har ya tafi madiyana kago wannan bawan Allah ya yi rana ko ya imanin nasu shi ya tsira kuma ya tsirtar da annabi Musa to yanayi ne kakka zama wato ba gidaje a addini ce kai ai lokacin tsoro ya wuce kuma ana farar da kafin kuma a sami irin ka kuma shekara da shekara an fahimta ko mala yace as'ilatu lil muraja'a tambayoyi dan komawa abin da aka koya udhkur maratibat da'wa ambato mana matakan da kira zuwa ga Allah yake da shi wanda manzo ya bata kan matakan matakai nawa ne biyar akwai matakin annabtaka akwai kuma na kiran makusanta akwai kuma kiran mutane na kusa da shi akwai kuma gaba ɗayan larabawa akwai kuma na duk duniya eh ka ce gaba ɗaya kowa da kowa wanda duk sakon annabi Muhammad ya isa zuwa gare shi mata kanat marhalatu eh, mata kanat malharatu sirriyyati da'wa wa ila kam sana a yaushe ne aka sami kiran nan zuwa ga Allah a ɓoye kuma shekara nawa aka yi ana yi a farkon fara kiran manzo ne aka sami kira a ɓoye ko kuma ya shekara tsawon shekara uku yana yi اذكر اوائل من دخلوا في الاسلام فدو mana farko farko wanda suka shiga musulunci akwai Khadija akwai Ali bin Abi Talib akwai Zaid bin Haritha akwai Abubakar Bakar Siddiq daga nan ko musulunci ya cewa da fantsama اذكر من أسلم من الموالي في هذه الفترة أم بتومنا باين musulunta a wannan lokaci akwai irin su zaid bin harisa akwai kuma bilal bin rabah ko eh. amma ru'ai sa gashi ne da sumayya su wannan ba bayi eh, su ma harkar bayi ko su bayi ne eh a cikin wanda suka musulunta a farko ake magana amma bilal bawa ne zai da ma bawa na kace ba a kira sunan bilal a baya ba lokacin da muka yi sadarar bakka ne a wannan darasin ba a faɗa ba to mu dan koma da kai baya kaɗan za ka ga gurin aukat nan yi mun faɗi bilal ko yanayin ne kasan ciyaman ciyaman ne ga na gida da na masallaci aikin da ake na biyar mala yake cewa ma hiya fawaidu hadhihi almarhala me amfa ko kuma yi tsallake eh ma hiya marahilu hadhihi fawaid ma hiya fawaidu hadhihi almarhala waɗanne amfani wannan mataki na kira abu ya yake da shi amfanin nukan da yake ya sa musulunci ya yatsu ba tare da ya sami cikas ba ko a daidai lokacin da an bayyana da shi zai sami cikas wannan babbar fa'ida ce wacce ko ita kada ka samu ta isa kuma ya sa waɗanda suka musulunta a wani lokacin sun sake sun yi musulunci saboda ba a san masu ne bare a buntata musu ko kuma wannan ya ba da dama an samu ɗinkewar waɗanda alaƙa ta dangantaka ta kusa ta haɗa su ko dai ta aure ko ta bauta ko kuma ta abokantaka to an sake ƙara ɗinke ta an fahimta ko to irin waɗannan su za ka kula a matsayin amfani da wannan kira ya yi kace Eh, yake cewa sannan kuma waɗanda wato ainihin abubakar su siddiq ikirawo akwai waɗanda aka yi wa albishir da aljanna ɗin a cikinsu to da ka ga shine sanadiyar aljanna su da wannan mana daga cikin amfanin kira a ɓoye ya sa an kira wanda suke da kimar daraja da matsayi wanda musulunci ya karu da su maimaita mai da muka wannan karatun daga farko zuwa yanzu ka ka samu dan abin maraja ko cikin azumi bayan kai qur'ani kuma sai ka bi tarihin manzo ka bi abin da muka yi